أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون واتيتي لكن magana? ايه لكن magana? ايه لكن magana? ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب واتيتي وي واتيتي وي wace ce eh wace ce za ki faɗi sunanki ko kuwa eh in ci gaba da karatun ko in ci gaba eh in ci gaba ka tsaya ka tsaya eh wace ce wai ta ki magana ko kuwa to ya sunanki ya sunanki ya sunanki ya sunanki eh ya sunanki ya sunanki wai ya eh? kai to wace ce ke musulma ce kai tana ta musulma wa ya ta maka musulma ne ke ba musulma ba ce kai eh musulunci ke kafira ce ko eh eh ke kafira ce eh mm-hmm. eh kiristanci kike ko kuwa eh wani addinin kike bi hmm. eh eh eh eh za ki magana ko ba za ki ba in ci gaba da karatun ko eh in ci gaba da karatun ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لكن مغانا ينزو إيه؟ لكن مغانا ينزو يا سننك ويكجا من سننك sunanta gwari? eh? shekara ki nawa a duniya? eh? shekara ta? eh shekaran ta nawa a duniya wai eh ba za ki saki ki magana ba ko eh ke da waye ke da waye wai eh wane ne eh ku da waye ne yana ina yana ina ki kamo mini shi ki kamo mini shi in ba haka ba ke zan ta karatu kina shan azaba ki kamo shi ba ki kamo shi ba ko kina cewa ya gudu ko eh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا كنا نقعد منها مقائد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يا ظالماتكم نتيمتي وين كيكا شغل ديكنتا نتيمتي كيكا شغل ديكنتا ايه da ɗanki wa ya ɗan naki yana yana eh yin shekara ki nawa duniya hmm. shekara ki tafa in kada ki min ƙarya fa eh sai ba ki min ƙarya eh sai yaran gwari ki kin iya wannan yaran sun manta Mm-hmm. a na kuke da zama kafanta a kan dutse ko a kan bishiya dindin wani dutse wani dutse ne ki buɗe murya ki sosai ki magana buɗe murya ki sosai ki magana za ki mini munafinci ko eh yamma da ba eh ya jariri baya nan eh? eh baya nan eh kina son ganin shi ne eh cikin wanda matsin cikin da kuma ba ta ciwon ba ta shi shi ne suka yi tun yi yadda da safe zai tafi ga ya tafi ɓata su kika buge ta? shafe kika shafe ta? tun kike tare da ita? sai eh. ki nawa tare da ita? shekara ki goma sha a yana kika shige eh a kaduna kika shige ta na ta miki ko da ne ne kaɗai a ki zama mun gaskiya ba asibiti ita da ita wata ita amina da za ta yi lafiya za ta ta asibiti shi ne da asibat ta wucewa

yanzu tun da kin kake musulun ka ki ta ibada ki mutu Allah ya saka ki aljanna eh iya mana ba ka ganin aljanu ɗan uwanki tsofaffi suna musulunci? me ya raba ku ko aljanu ne ko aljanu ne eh? ne ne ne farare suna yin sallah ko kuma ba ka ku farare ne suna yin sallah ko kuma ba ka yi ku baƙaƙe ne eh ya za ku musulunta eh za ki iya musulunta eh? ba za su kashe ku ba suna wani malami yana nuna ta zaka jaririya kullum sai ya rinka kama ta yi mata karatu yana ta tana ta a raba ta da abokanan halittarta saboda suna ta fara surutu suna ta bari na musu ta dama sun ce idan na idan yi surutun tsiya sai sun mini dukan tsiya sun raba ta da idan kika musulunta idan in kika musulunta zan koya miki karatun wani abu wanda duk zaki fasa su gaba ɗaya zaki fasa su zan koya miki eh in dai kin musulunta zan koya miki musulunta in kika musulunta ni zan baki wata aya wadda in dai ke karanta su duk inda ke ga wani bakin aljanu zai gudu ya baki wuri baki musulunta eh yayiya yayiya yayiya ba wuya ba wuya ba wuya yayiya ba wani wuya ko da shi da ta suwaye eh ina waɗancan fa da ke tare da ita da eh kin san hijira wani malami ya kore ta wani malami ya kore ta wani malami ne albani eh a ake ce ya kore ta ke eh. na sauran fa ina muhammadu eh? kuma ya ina cikin da kawai shi kuma ta ya ta ya irin da ba da kuma ya ce ba zai tsaya da da wannan bakin aljanin wata da zai wani dama ta ce ta ce don ka kaje ka same shi izin da ba ta fito ta duk ce da ta yi jaririya tun da ta yi tafi ta ta ce ta lafi kasar kujera shi ne su suka yi da suka tattali su ya ta ƙara cin su harin tara da su suka ta kuma ta ta ta ta hanyar cin ta su su ta gudu ta a cikin ta ya suka tsere mm. yanzu sai waye ya rage ban da ke eh? ina wata wadda muka yi magana da ita ranar eh ta ta ta mata da kama ta ta ne ta sa ake yi a garin ku. ta ta gyara ɗabi'unta ne ta ce ta tuba daga abubuwan da take shi ne ta sa wa kanta suna fatima ita ta sa wa kanta. ta tafi ba ta sake dawa ba. cikin gani yanzu ke mayan kika tura kira yanzu sai ki zaɓi suna mai kyau na musulunci sai in samu ki ma ki tafiya ki fi kin ki saboda Allah a ƙasar maka. ba za su kama ki suka kashe ki bari Allah su zan baki wata ara in kika karanta duk za ki fasa tare su duk za ki ta gudu duk wani bakin aljanin ya zanki sai gudu ya baki wuri wannan kira shi nan kira shi bai fi ƙarfin Allah ba ki kira shi ki ce yanzu ina neman shi yana jin tsoro kenan a shi shi ɗan iska ne ko ki yanzu ke mai kawo ki jikin ki kenan kun ce tun daga taka ki da kai ko to me yasa da can duk maganganun da muka yi da su hajara ke kina ina lokacin

sunan ta fatima ko eh haka kuma suke ce mata yanzu ko to yanzu zaki musulunta zaki musulunta ɗin? ta ɗaya miki ba za su kashe ki ba kin taɓa yi wa wani boka aiki eh? kin taɓa yi wa wani boka aiki Kin taba wani boka aiki yau? Hmm? Su ɗaya tas. Su ɗaya tas ka taɓa yi? Ta. Ya daɗe ku? Wanda boka ne wannan? Yana kuri. Wani shi a rasirki. Wani wani. Wani wajen unguwa kana ta wani gani eh Ake murya kike magana mana? Sunan shi ba gobe Eh? Bai da wani suna zai ba gobe Eh, halin ta gita wannan mutum a wace anguwa kana wani yake anguwa kana ta kaduna ko ta zaria ta zaria mene ne kike mamaki a'a ba za ki tafi yanzu ba sai mun yi yarjejeniya da ke cewa ba za ki sake dawowa ba eh eh eh ne haka suka yi ai da saura ma tukuna sai ai ba a miki gudan karatu ba sai an azartar da ke tukuna sakamakon zaluncin da kika ke mako. zalunci kike yi kin zalunce ta kin zalunce ta mana eh. Eh? wannan ta eh, taɓa abin da to ba ɗanki yana zalunta ta ba kuma yana zo mata da daddare eh, to dan da baki hana shi ba eh? to mata shi ce? Mata shi ce da da da Ke kin taɓa jin an yi haka? Kuma ka kuke a cikin arnantaka ku? hali laron lallai kuma shi ne ma aka fi haka aka fi kowace kawai ta zama jike nan domin ba mu yadda da wannan ba kuma duran da muka haɗu da ɗan zai sha azaba in Allah su don haka ki gaya mishi ko dai daina zuwa wurin ta gaba ɗaya ko kuma ranar da duk muka haɗu da shi ina nan ina haƙon shi duran da muka haɗu da shi ya shiga uku nan kina yi mishi karatu har ya mutu to da ka ke ma ki yi asarar shi

ठीक है एआर फोटो में तो बनेगी एआर फोटो में तो दिखा था आई एम सी हस्बैंड है मैं इतना तो मैं इतना हां जी तो तो तो कहा था बता जाता है कि तो इसको फैंसी की सिटी में हल कर दिया इस तरह से इसे कर हां ठीक है हां हाँ, ठीक है कहता है कि तुम्हारा अंजना जी हम्म हाँ। हाँ। इसे से देखिए ये वाला का मैं चाह रहा इसे से इसे से इसे से a ina ne a ina take cikin da take wajen nan ne da ita ta da ta ta ta da ta da a tsibiri sai aka rashi ta wato ayyukan da kuke boka yake nan ku mm-hmm. na haihuwa ko da na iska ko sai mm. Ina yawo. Ina da miji. Wani ma ka kowane miji ne kai. Kowane miji kai. Wato koyan iska ne ko? Koyan iska ne mana. Kuka ce Fatima? Eh? Fatima ce ne iskanci? Eh, Fatima ce ne yawon bari ba, ba ma yawon bari ba. ita kuma yawan bayan ta ta yarda da ko kowanne kalmar su da ya gaske ta da ta shi tsoro da tako in ne a wani wani ba wani da ba da ya ya zai Ini nanti kita temen temen apa sih? Entah balik ke dalam kamu mungkin. Hmm? Mana kita orang sini? Kita kasih aja lah itu. Macam kasih kita lah. Kita sini بسمى كبيرة كنت أرى أني أقول أعوذ بالله الشيطان الرجيم فهي كأعزيز وأكثر التنفيذ في الجانب je ki kwasan mishi ne kwasan mai bila Allah ki kwasan mai bila mhm. sata ko ka baki yake ba ba ne na so da nan sai sai ya ce sai sai a kwasan ina ina da sai san da ba ranar lahadi ina son su tafi in ya kai kalifar sai ya na kan hanyar kama kai ba na son kuɗi sai ya zai ga ganin cikin yaro mutum Haka kike Wani alhaji ne? Wani abu ne a kasuwa. Wani layi yake a kasuwa? Babban titi in babban layin da in a tamfe shi in an koyar masu yake? Yake cewa? Duk kayayyakin da nan duk cewa mm. alhaji ali sunan ki rika lambar da bashi a ki duba nan ba shi amma ba ki taɓa yarda da shi ba ko eh? kin ce da kin rike da kin zama mace jiya ta ita wannan ta taka ki ko a kuma kin ce kin rike da nan kina zama mace ko bayan wannan kina rike da ki zama wani abu a ah, ki gaya min gaskiya kin taɓa zama tsaka eh kun taɓa zama tsakawai? Hmm? ke da kike magana idan ba ke magana ba zan yi karatu ke za ki sha wuya sun sun ce miki ki yi shiru don kin yi shiru ke ke za ki sha wuya ke ke kike a hannu yanzu in yi karatun ko? eh? in yi? أعوذ بالله من الشيطان rajim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم waye suke hana shi magana wani suna ina sun sabon nake so da gaba ɗaya ku bar gidan nan kuma ku rabu da wannan idan ba ku rabu da ita ba wallahi idan duk wanda muka haɗu da shi na fara karatu ba zan daina ba sai ya mutu kin ji abin da nake ke za ki gaya musu ba ke ke ƴan uwarsu ƴan iska ba eh za ki gaya musu ko kuwa eh ke za ki fita daga jikin ta wannan ne eh in kika fita kika dafa ka wata in kika dawo kin yadda? a kawo ta eh? a tilata in na sami kifa a wurin ta kashe ta ba ta a kashe ki za ki ce kira a kashe munafuka ko? kashe ta a rayuwarta ki za a kashe munafuka ke munafuka ke? eh? kina munafunci mana? da kashe su hannunka ya tafiya in ba munafuka ba ke da dan mai kike nadewa eh kuma nan ya aka kika gudu an ce kin kama hannun ɗan kin gudu ko kin gudu da shi ko kuma ke kike sa shi kenan ko zan raba shi da ita ne Allah sai ba matar shi bace kai da haka kika same shi a wurin gantalu ko Eh? Eh? ko kowa mijinku ne ku ai ko yan iska ne dama yan iska ne wani yanzu ina hajara take ita ce ta farko da aka fara korata tana ina ta ji wa'azi ta zama malama tana ina tana can ta koma kawai ta Allah wadda muka ni da abin da ƙawayena muna tafiya sai muka ci da ɗan ratsa cikin ɗaya mun ga kun ya wuce sai muka ga kai kirka da wata alwala ta ce a'a sai ta da da ko kuma mun yake kaɗan kenan kuma sai ka ita ma ta zuwa da shi na na a'a ce ta ce mutu a'a

in ba ga sallah ba ta ita ba za ta iya fitowa ba ai ma take kwance ne ta ta asibiti ta koma ta ta dawo ta tafiya ita ya ta warke tukun nan ta dawo gudu wanda gari take ta harka da gudu ita ma harka da take eh wani hajjara ce ba ne da ba ne ko su tukkar a cikin to kin ga tunda sun tuba sun rabu da ita kuma sun gyara halayen su ke da mai ba ki tuba ba eh ko kuna da ne? lalace musulmi ne eh. da mace in kuma muna da yawa ba musulmi da su suka basu yanke suke suka shi to za ki musulunta ne? eh? za ki musulunta ɗin ke ma ki gyara halayen ki ki rinka yin ibada ke ma ki zama malama kamar yadda hajara ta zama malama ba za su kashe ki ba ba za su kashe ki ba za su kashe ki ba kashe ni za su yi tas na gaya miki zan koya miki wani karatu suna ta cewa yanzu ta riga na fita cikin su ba na yare sannan su kuma musulunta gaba ɗaya eh. ah. ba za su yi miki komai ba zan baki wata addu'a da za ki rinka yi in kika yi za su ji tsoron ki su baki guri eh ki iya eh, za ki iya ba ki ji musulmi suna yin karatu ba suke cewa za su ɗazin wani daga kawai wajen jariri wasu su ɗauki karatu sun sa mutane ya kace sun san mutane ko karatu suke so sai da su da wani karatun su ba su sani ba idan suka sa karatu duka su tattare su tashi su ba ɗakin wai ita ma dai jariri haka take kwana da wani sa karatu ita nan aladu da bata iya zala tana da ta ya ce mu tun sai ta ya cewa ta ta ya cewa ta samu goyon baya ne wajen wasu ko ko ko mm. ko haka ko ko ki rabu da ita ba to da ban ce ba sai na lallafa ki tukuna ko kina sa lallafa ki ki sha wuya ko ki tambayi su waɗancan su hajaran mana yadda suka sha jiki eh wace ce take kwance wace ba tana kwance saboda me ta ce wannan masifa da kai mata da bala'i wadda haka take tafi da farko tana ta ji ta kuma kuma sai ta sai da aka musulunta da ita sai to da ba zama musulunta a sai suka ibiyo hanyar mu tafi kawai an yi akan filin ta koyar malam albani ya mata a jiki ta ba a irin wannan azaba amma kowancen da aka yi mata ya yi duk duk da ita ba ta jin daɗin jikin. da ga ke ma haka zan yi miki yanzu. Yanzu zan fara wannan kara. yanzu zan fara wannan karatun in mun yi eh, na zalunta ga mu wanda na zalunta ga ta kin zalunce ta musulma yanzu ba gashi kin buge ta ba zuwa ne na samu kin buge ta ban zalunce ta ba wannan tana da in cikin mijinta ne ya ci. to shi kenan sai ki buge ta sai ki buge ta haka ake yi ke ma zan yi miki wannan lugudan ke ke mutuwa ma za ki ba rashin lafiya ba azzalima bari ma an fara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألك عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فألقي السحرة ساجدين فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنفتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له مخلصون ونحن له عابدون zaki musulunta? zaki musulunta? eh? na kusan kashe ki zaki musulunta ko kuwa? eh? zaki musulunta wai ko kuwa? eh? eh? yaya karatun da daɗi wannan? eh karatun da daɗi wannan? ta kashe mutum ka ce da daɗi ka can can can za ki musulunta to kai ba zan musulunta ba kaji ba zan musulunta ba ko ko dole ne ba dole ba ne to ba zan musulunta ba ha kada ki musulunta mana to ba ni gurin tafi ba gurin tafi to zaluncin da kika yi mata fa na zalunce ta ina ina zalunce ta yau kada zalunce ta bulala to a dako bulala din mana a dauko dauko dauko dauko mu bulala a dako bulala din mana ko kwanciyar ba mutum eh ba ki zalince ta ba har za ki rashin kunya kici a ɗauko bulala a zalima kin zalince ta zan yi miki dukan tsiya eh ki kauce ki sha kallon duka ko eh to dan me kika ce a kauce a baki wuri inda haka ne ki fita a zalima ka gafara a tafi mana eh ka gafara a tafi ko kuwa to ki tafi mana da in kin isa ba zan tafi ba eh to in zauna ki san hawa'u a bakin ce zaki zauna ki zalunci ba ai ni na gaya maka ne ban zalunce ta ba kuma na zalunce ta to ka gaya ka gaya min kin zalunce ta mana yan ba samu ne kin buge ta a tsakar daki ba yanzu ah, wannan ba zalunci ba ne kai wanda abin ka wanda ake saka usuli ga shi ne mu saka a ciki mu saka a baya mu saka ita inda muka ga dama mu sa mutum ya saka don wani labin buge kuma dan Bige ta kaɗai aka yi. Eh. To me ne To bige ta ba zalunci bane ke kina son bige ki? Ah, eh? Ah. Eh? To kai ka bige ni? Eh. Ah, a haka. Wallahi haka ne kai. Eh, ke kina son a bige ki? Eh? To zaluncin da kika mata fa? Eh? Kai. Kai. wai wai wai wai wai kai what arniyar banza arniyar wasu an ce ki musulunta kin ki what hmm hmm hmm hmm kai wannan karatun da zafi ko karatun da zafi ko kai eh kai karatun ko in sake yi ko in sake yi كاتشيني غبا دايا كينا ايه كالين كالا شاكي داجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم واجا ميكي سنانا كنا أرنيا واجا ميكي سنانا ايه واجا ميكي واجا اجلا ما اجلا ايه اجلا hajara ta gaya miki eh wato kin canza bakin ki yanzu kina baranci da kina hausa sosai ko eh? ya gudu ya eh? gudu ya gudu ya gudu kai baka cari wannan mutum ba wace ce wannan take kai kai kai kai kai wace ce ci wancan ya gudu ya bari na ya gudu ta gudu kai kai kai ita ya gwari ta gudu ya gudu sai ke wace ce wace ce wannan ne kai kai kai kai kai camo bulala mana mala ka eh. camo bulala sunanki kai tunana eh. kana ce a ga ka tunana ne eh. to ina ji an ga ka tunana ka tai tai tai tai tai wai kai ya sunanki kana ce ga maka tunana ne eh hmm. eh sai tunana ngoji sunanki ngoji hmm. eh dogi su dogo ke musulma ce ta yi ina ya lewa wannan ba biki ne ne ke ba musulma ba ce mm. shekara ki nawa eh mm. shekara ki nawa sani ne kalarin ne shekara ki nawa shekara ba ne mm. shekara ba a cikin da bakwai ne ya lewa an kalarin biyar ne da mama na ne ce sauki da hasin jini wace ce maman ta taki a gaskiya ya tafi ya gudu ya bari ya ce ne aka ne ba ya ce ya ba gaskiya ce ya tafi ya bar shi yaya da daɗi ne karatun? eh? eh? kina da miji? ba iskanci ko? eh? eh? ina wannan wannan ki da yake zuwa wurin hawa'u? wannan shi ya gudu wannan ya gudu sai kayi da mala sai ka yi dammala mai ruwa gani rana lafi ce yana zuwa yana zuwa ta sace yana tsaya kofar wa'u ina kallon shege ina ce a ce mutu ba zai ce ba sai tsaya yana yi leƙe hawa ya ganci ko yana ce ya ganci yana kwanci yana kallon shi da ce na zai shigo ɗakin sai na ce na wa'u ya yana kwanci sai ya fi da ce ranar lahadi ko banda ranar lahadi wace rana ce kuma yake zuwa ba wannan kuma kuma yana zuwa da da ƙarfi amma da ranar yana zuwa ranar lahadi sauran kwanakin fa ah, yana zuwa ta a abinci yanzu ya zo a daren jiya ah, ya zo bala na kai shi na uku ya kalla uku la sun ka sai yake ya ce wannan sai da mutum yau ya je yana kwance kamar kamar yau ya ga ɗaki kin sa mun nake son tambaye ku eh kin sa mun nake son tambaye ki eh menene kana like musulunta eh ya musulunta wannan dawon buron fanya yana zai kashe ni zai kashe ki shi ba musulmi ba ne wala wala wala kai sai ba hada wai inda wai kake ce sai ba hada ke ba kya cewa subhana kenan ha ta hmm? wani abu ne ne haka kai kai ka bari ta ka bari ta kina da miji eh aure ba hmm? ce ba ce ba yanzu ba za ki musulunta ba kuma ko? Ba za a iya ba. Ina da kuna cewa ne, kuna cewa ne. Za ki musulunta ina cewa za ki karɓa addinin musulunci ki zama musulma? Ta ba ya wannan dungule dungule, yana dungule dungule, yana yin tusa ya ce ne. Ka ba iya ba. Za ki iya ba? Ka Sai kafirci ko? yana dungula kai shi yana dungule yana kuma dungulawa. Kin san Hajara ko? Kai, ya gai shi. Eh, yanzu tana ina. Kai, kai, kai. <coughs> Yana ta kauyen garin su. Ina ne kauyen garin su? sai da wani kado wajen kado zai na na ji wani yana labarin ya ce ya ce ya ga ajala yana ya shari'a ya ce a ce ajala ya sha wuya a a sanin wuyan ne wannan <laughs> kamar da in gudu dala ka ya tukuna yanzu ke da waye kai ka ga mama ya gudu ya gudu sai wa kuma to sai ni kada ni kada ne ki ga ya mini dai ina Muhammadu wannan dan dubin ya gudu ya gudu tun na zuwa ya ba shekalan jiya ne ya ce wajen malamin siya ya gudu ina zuwa ya ba ah, jiya na shi ma gudu ya ce ya ce ba ya iya ce a wannan irin a ce haka ne suna ji kat mama ya cuce ni yo eh sineke eh Ya ki ji tambayar da zan yi wata. Kai. Yau ne yare ce. Eh? Kai. ki gaya min yaran ku ya zaune ya zaune don ya zaune ya ne wani wanda yare da wanda yare ba ni wanda ba ba luwanci kina jin wanda yare kina jin turanci sai ah, ah, ah. hmm? sai ga wannan abu ba ba luwanci da wannan sai na sai ga cikin daji yana tauna ganye sai na luwanci da wannan abu kai kina jin yaran gwari sai yaran gwari ke ba ya kafancan ba ce oke ta ce ita ya kafancan ce aha ya ita ne ko ne ya tafi a zuciya ya tafi duniya ke a ina kike yanzu ne na nan cikin garin kaduna cikin garin kaduna hmm. a wace anguwa hmm, yana nan wajen sabon gari wajen wata sun an wuce abin da kaga wani wani tafafi gwangwaloli tunana a mangwalon an waye kusa da wata gidan an boli kusa da gidan an boli hmm. a mangwara ne kike eh mangwaron waye a cikin gona ne Ina nan kawai wani mangwalan an waye. An waya? Eh? Mutum ne? Mutum ne. Eh? Mutum ne mutane suna zama a gurin suna sai da kayan su suna kallon su. In zan gada ma mu sinka mu siya mun gada ma mu ɗiba ne su. Kin taɓa yi ɗan bori aiki? Ina yin siya an bori ne. Wasu an gwala an waya an ah, waya an bori ne. ina yana a turu a sabakan wanda sula dan bori a yana yake ah ba sula dan bori wani an waya an waya an waya an mangwalan na an waya ne gidan an boli ne yana nan wajen zango kina mishi aiki ko ya yi mishi aiki ya yi fita aiki ya yi fita aiki ya fita mishi aiki bayan shi fa kawai zai ta wani bacci ne a ajiye ya fi to shi me yake baki kawai yana ba mutum yana ba ya ba muku muna ci yana ba ku mushe kuna ci yana yi miki sujuda eh yana yi sujuda eh ya ta ce wa sai ce sai je tilala ne ya rike ya rike kulu ya rike mm, wake ne da kulu ya je sai ya tafi da daddare na zuwa ta ne sai je yake zuwa hmm. ce kika ce ya rinka zuwa sai da yana haka ne na baki kika sa shi ba? na ganin zan bukata shi yasa yake zuwa tsirara? Hmm. wato ke kina son ki shi tsirara ne? Ah, ina zuwa da shi eh? ina zuwa da shi ko dai in ya zo da kaya ba za ki biya mai bukatar shi ba? ina na ta ne na na na ba shi yana yi haka na kuma ba san da yake da da haka na kwamu ya ajiye da ya tambaya abin da yana ya ce ka fi shi ke yanzu maman ke na ta tafi <laughs> Eh? ina maman tafi hmm, da eh ba ya tafi ta sake dawowa eh ka da ya gudu da ya gudu ya ce yana zuwa shi ke a ce ya kane ta a eh, yaushe kika shige ta kai kai kai wani? Hmm. kai wanda ya lalata cikin kanan maman shi yana na a nan wannan dan bishiyar yana zuwa ne yana shi da ka sai ne kula da mangala ba za a fito mai fita da ake kawo baban shi ko kuma ya lalace na kanci ina shi wallahi sai birnin ma abin da yake ba ta ce da kare ya damu da ita wannan ne kuma na ga ma iska na hula jikinsa sai na je ta gidan shi wannan ne mutum ya gaci ba tana ta jin tuni sauraren su ta lura ka tofi tofi tofi sai ne daga zaga mata awa ko rufe na gano na kalanci ta nuna kurutu ta yana kika shige ta ta yi ta kirjinta ne ta kirjinta kika shige ta da ya zama ta hula ta kashe ta don ce ya fada. yau shekara nawa kenan ta wani wanda lokaci ya ba shekara goma sha ɗaya ya zama shekara shekara goma sha ɗaya

yana nawa fuskar ta yaba ya hana shi da shirin ba su gaba tare da shi aka ce shi ya yi mutane magana kowa ya mishi gori ba yake mishi gori ta hasa da ya shi ma ya zo ne ina da aka yi ta kudu don bishiyar shi ya mana shi ne gidan shi ko shi ma ya zo ne ya zo shi ke da yanzu za ki rabu da ita? Kai! Hmm? Za ta tafi. Za ki tafi? In kika dawo fa? da ne tafi ba halarce maka ya miki. God, God, God, ya ce, Ni kika dawo ba wani. Ba ta ba. dole wannan In kika dawo fa na kama ki in kika dawo fa. Kai, kai. ba ya dawo ka kashe shi ya dawo ka kashe shi. ya dawo abin da kika faɗa ki. to zaki musulunta ne ha ba zan musulunta ba kaji ba yau dan dukule dukule zaki musulunta ba ai ba ba ne bauta wa Allah ne ke kiristan ce kawai eh ke kiristan ce ba? shi ba a zuwa coci babanki fa ina babanki ka ce rikici ga labale ta labale ina babanki hmm? ya yi yana dubiya dai sai a wurin iskanci mamanki ta same ki ko ba da ni da ne, shi na ne kin taba rikida kin zama wani abu ba ya kana kowa ba ya zama shi da kada akan bangon to kin ce wani lokacin kuna zuwa ku sai wani abu a bangon ana lalla yana tsona tsona ta karkata ya karkata ko ya ce dauka abin da yana so ya ga dama a ce an daga dama ba yana alzamin ce ya dauka ya ce abin ko ba ya kuke kuke sai haka kalan mutum ya dan mutum ya ya ya ya tafi ya ya mutum ya ɗauka sai ya ba da kuɗin ki da tuka a zuci ki kai sai tafi ya ji tambayar da zan yi miki nake so da ke yanzu kuma wani aljanu ne yake tare da ita ban da ku ya nan ba kuma wannan dandilin in kai da mala sai ka yi da mala ka bai su tafi ke nan wani uba da taula a wani aljani in dai ba biya kuma kwace wani ba domin shi jinin shi yana yi wa aljani kanci ne kanci ne din da ya wuce in dai aljani yana zuwa zai zo na kancin jinin shi zai je yana kaunar shi to abin da nake so tsaya tukuna abin da nake so da ke saurare nake ji dan me ba ki musulunta ba in kika musulunta zan baki wata aya in kina karanta ba za su miki komai ba kai kai na ayya ba ta lokaci ka ba ki wannan dungula dungula yana ganin mutane suna yi eh. sai wannan ya dungula din nan tusa yana fitowa ƙarya kike yi ya gaishe yana tusa ya wuce ya gaishe yana tusa sai mutum ya dungula ya ji tusa sai ba kowa bane ko bautawa Allah ake yi kawai wannan dungula dungula kawai kin taba zuwa kasan maka kai ne ya yi kasan maka kai kai ba zan yi ba kai kin taba rikida kin zama miciji kai wala wala ya ka dan wanda ya mutu ya zama miciji a wawo ya taka waye waye da ya gudu ya zo da mama mu ya zama miciji ya kwalba ya zo ya taka kefa kin taba zama kuma kin taba zama wani abu a'a ba zama ko tsaka kin taba zama tsaka na eh? kanana abu wayannan mutane bil'adama sun sa ido a kan shi in ya zama sai buge shi ba ya zama kina zama budurwa kina zuwa maza na daukan jiko kai kai eh? kuma na kuma ya ce a dai ta tuba ya ce ya ce a dai yana san ma nan nan mun zaman duba shi da jiki ba yi da lafiya me ya sa mata rashin lafiya sai ce yake zuwa a cikin iya zuwa zuwa hmm? kai ba ta iya zuwa ba ta mm-hmm. gaya mata cewa wa'in ta samu sauƙi ta zinka zuwa wa'azi na gaya mata ina zai ya ta yi. za ki je ki gaya mata Ya gaya mata hmm? ya je gaya mata ce wani dai ta samu sauƙi wai ta zo wurin wa'azi kin ji? maman ki ta ce tana rikida ta zama budurwa ta je tana karban kaya a wurin wani alhaji a kaduna oh. ke ma kina yin haka ko eh, eh? yawa ne kaɗai ya aka wani sai na ce ne ya ji ya ce wani mutum kuma ya riga mutu ya tace kuna taba mutum ya zo mutuwa ko oh. kuna buge shi ko hau da fita da ya tashi ne akan ce na ce na tashi ne ke ya yi magana sai ke nan sai ya tashi eh ya kusa mutuwa sai ya tashi wata lalura wani jariri ya haka ne yana ɗaki da jariri ya ba da lafiya ya kusa mutuwa ne ita yana kallon ci jariri ya ga ta kuka ya ce a kan dandamalin shi ne maman jariri ya kama wani ilin lawa a jawo haka na fulani suna kada nono ya jawo ba na ne a kan jiki ya kama kaɗan nan sai dai jariru ya na ta kuka ga halayen ta amina yana sauri sai ne ce ce ya fi a jawo na ce ne sun ce na kan tuba dukan cikin tashi yi da ya bai sani ba kada ce sun kan jariru amma aka ba ta kayan aka ba ta kayan mamaki ya ce ba zai doka ba a ba ya ga jariru ya don duka ya haɗa doka. Kowa ne da suka dawo jikinta. Sai mai da fulani mana, shi mai gidan fulani da fulani. Dan fulani na suke. Kai, gidan fulani ka tuna? Sai wani ajala ajala ajala ajala ajala ajala wannan meno ne ne ya fice. Kai. Sai wa kuma. Kai, ka tuna duka kana yi kwalarci da daya da daya. Sai ka gama kwalarci. Sai wa ya rage. Kai, sai na ce gidan dulin ya. Kai. Shi kadai ya rage? Wannan dan dulin wa ne. Shi ne ya yi taurin kai ne. Kai. ku ji gaya mai cewa in muka haɗu da shi kashe shi zan yi zan ta karatu sai ya mutu ki ce ni ne na gaya mishi ai ya san ni ko ah! eh? ina kallon ka ya canka ah! ina ka ya canka sai hmm? wannan dan dole wannan yana ganin ka ya ganci a aiki wani ce a aiki. sun je ka eh, lokacin da yana ce wani tsohon ka ta jojo ne ne a sashi ya gudu Ina kallon ka. Ina ya tafi? Aha. Aha. Lala, wala, wala. Wanki ne? Ha, kusa. Ko kuɗe ban kuɗa? Ha, wannan gwala zan ne. Gaure, gaure ko? Wurin iskanci mamanku ta same ku ko? Ha, daidai. Ha. Ku shegu ne ko? Muna shegu ne. Shegu ne mana, don haka kuma kusa zama 'yan iska gashi kuna ta yawan zalunci. wa mutane su kare yake gane a kan wanga larun wannan ne ka kaɗai shi da yake zuwa da mata wasu maluwa na yana abin mai tsaki ne ah maluwa na what kuna zama a ban aiki ah sai na baka kira ka kira na ya ya so na ah what idan kun zauna a ban ɗaki idan mutum ya shigo mai kuke mishi ya ta baka kafa kafa ba da izin sai kai sai mu dinga yin dariya ga shi da yata ana kwa a kwa buɗa ya ce kara kai sun kai ce ne sai mun gaba na ce mu saka kai saka miki me saka miki ce a yi kamalan Kai! wani muna sa miki ciyar malata a nan kulin Kai! Wani kuma sai sai zan buge ki duk sai ya faɗi ba shi da allo ba ka fuska wannan aiki ba fa ya fi da haka kai ma ya je ya fi da haka aikin ba idan mutum ya yi addu'a din nan fa kuna jin wata addu'a ko sai da ke kela sai da kela ya sani sai ya in ya kawo sai da sai ya kawo na ya kawo na motsi da waki ba tsallan sai da kela yaya ake yi kuna jin addu'a yaya ake yi kai sai da ai ya ma sai na da mutum yin ji jito addu'a ne ya sani ne ba ki sani ba kan ji sani da wannan ba don an yi mai kuke ji a jikin ku. kai kai kai kai sai da ce mu gaci kamar an ja katanga da an kalibi ba ma sanin ki ce ji sai ya sai ki ce mu gaci kamar da katanga luci sai mu yi idan ki ce ji dan iska la'anani sai ku zage shi ko saboda bai ba ku dama kun zalunce shi ba ko ya fi da yawan na muna su mutu wato kina jin zafi ana karatun qur'ani akwai zafi akwai zafi ko in kika musulun da zaki daina jin zafi daɗi zaki ji kuma ta da ta lalace da jiki ta lalace ni ta kai ne ka kai ne yanzu da mutu kai ta kira ne ya gida ba da lafiya wahai kai fatima ta je gida ba ta da lafiya kai kai saboda karatun da aka yi mata ko kai kun ga yana fatiya yana tafi yana fatiya yana tafi sai ne ya fahi ba magana ba baki eh ah. sai ne sala kwaje ci an sala ta ci a ɗaki sanin shi ne ba kan, sai ne lalle ya rikar me ta ce da ta yi magana ce wani malami yana nuna kalatun kalatun nan yadda wuta kai wuta ya fi shi zafi ko? kai wuta ya fi ya fi wuta zafi? kai kai ke baki jin daɗin ɗan ta ta ta bayan ki babu wani aljani tare da hawa'u a a ki gaya min gaskiya fa Kai na lance maka Na lance maka na kuma lance maka ya yanzu in kin fita ina za ki tafi kai ya koma so ya koma ko mangwalo mangwalo a ina ya dangala a kaduna ke eh a kaduna ne mangwalo yake a kaduna ko kin taba zuba wa da hawa'u ciki ko kai kai ba zuwa na wannan aiki kai waye to eh ya ne ta ta jin ne ne sai hajara ta tuba ko kala ba so na asa so wa ta ah kala yana so kuma sai da an gata yana so su su yawon su ne kawai abin su suka yawon su to kala ya ce a tuba ba ya ya ma na fi damuwa fatima ba kai a ce shi yanzu ya zama mutum ne ya ce yana wani dangula dangule fatima ko hajara fa hajara yana wani dangula dangule zuwa yana fa sun fa ko ko da ba ne ya ce, ka ne ya ce kike da kaɗan zagaya mai magana ko kuma ko yake ka aka da duba ku gani da kice mishi idan ya dawo in kama shi ya shiga uku ana sa ranci ko ta eh? ne ba ma cire da cika eh ba ma cire da cika ba kwa ne ma yi cire ba kwa ne cire cire cire cire cire cire cire ne cire kai sai ya kaji a yadda eh ba na jin yaron kai yana yi fada da shi ne yana yi fada da shi ta yi yana yi fada da shi shi wa yake fada da shi sai muhammadu mana yana yi fada da shi da ke sun ba ya yi shiri da shi ba kwayan shiri shiri kai kuna fada da shi ko hmm? Hmm. wannan yaron naki yana zuwa wurin wata banda wannan banda hawa'u yana da wani kalwa a kaduna shi ma ta wannan sai ka dan dole ba shi ma yana son shi yana zuwa wurin ta yana zuwa kan fatin ne sunan anwanta kenan yana zuwa wurin ta eh to ya mushi in dai muka haɗu da shi ya shiga uku na kama shi na fara yin karatu sai ya mutu masu kare da yana zuwa ta tsarar ta ta duniya ta gina ta yana zuwa wurin su kuma yana zuwa amma ya nan biyu ta ta yi don na kashe shi ai shi kenan kuma kun yi asara ce shi nan kashe shi ke yanzu na ga dama da izinin Allah sai in kashe ki da karatu ai ta ku ta kashe ni ne ta fi can kake ne kola ka daska ya kuma ka kala sani ka kala sani a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب

ba za ki tafi ba eh za ki tafi za ki tafi to fita ki ba ta wuri fita kin fita Zannu, sannu tashi zaune samura wannan kasar min ɗauke shi ne a yau juma'a 21 ga watan muharram ijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da bakwai ga watan june 1996 kuma kamar da yadda aka ji yadda aka yi ta gwagwarmaya da waɗannan arnakun aljanu ana fatan duk rabu da ita insha Allah ta'ala kuma wannan kamar da yadda muke tawo jama'a bayani a har kullum wata hanya ce da Allah Maɗaukakin sarki ya hore ta ga musulmi domin a rinka ainihin raba yan uwa musulmi da waɗannan miyagun azzalumai da kafirai waɗanda suke zalunta musulmi su hana su sukuni muna roƙon Allah Allah Maɗaukakin sarki ya datar da mu Allah ya raba mu da maƙiyanmu a tambihi da zan yi anan dangane da abin da wannan ainihin aljana ta faɗi kamar yadda wata ta faɗa mana a ran nan game da cewa aljanu sukan ainihin buge mutum ma'ana shaidanu a lokacin da ajalin shi ya taho don su da sun ainihin haramta mishi samun cikawa da imani to dama an samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin addu'a اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق وأن يتخبطني الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت مدبرا أو لديغا أو كما قال صلى الله عليه وسلم ma'anar wannan رونا الدعاء ya يا الله roƙonka ka tsare daga faɗowa daga wani tudu ma'ana in gangaro in hallaka ko gini ya danne ni ko gobara ta cinye ni ko ruwa ya haɗiye ni ko kuma shaidan ya buge ni ko ya make ni a lokacin ainihin mutuwa Allah ka tsare ni daga wannan sharri haka kuma ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ainihin mutuwa a halin na ba da baya na gudu daga jihadinta da addininka ko kuma in mutu ina mai halin wani abu ya sare ni kamar maciji ko kunama al’imamu ahmad al’imamun nasa’i kunce al’imamu abu dauda da annasa’iyo da alhakin su suka ruwaito wannan hadisi ne sahihi wannan addu’a yana da kyau musulmi su rinka yin ta saboda su samu kubuta daga cikin wannan ainihin irin makirci din to al'amura ne dai waɗanda yake ainihin na waɗannan shaidanu sai dai mu lazimci bin shari'ar Allah da karatun alkur'ani da kuma yawan zikirori waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi sallama wajen kwanciya ko wajen tashi ko wajen shiga ban ɗaki ko wajen fita da sauran makamantan wurare waɗanda duk malamai sun ainihin yi bayani a kai a cikin littattafansu kamar littafin amalul yawm wal laila na al-imam nasai da amalul yawm wal na almajiran shi ibn sunni da littafin al na al nawawi da sauran littattafai waɗanda ainihin suke bayani akan zikirori waɗanda suke tatattu ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wa kamar wani takaitaccen littafi karami wanda sa'idu kafani yayi ya sami shi hisnul muslim min azkaril kitabi was sunna yana zabo addu'o'i ingantattu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wajibi musulmi su lazimci ainihin waɗannan zikirori kuma wannan ita ce hanya kaɗai da za a bi a raba mutum da aljani wanda yake cutar da shi ko kuma wani wanda ya lazimce shi yake tare da shi ba tare da an biyo ta hanyar shirka ko bid'a ba ko kuma ya zama an biyo hanyar da mutum zai rabu da ainihin imanin shi da aƙidar shi ta gari shi yasa aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana bin irin waɗannan hanyoyi wajen raba mutane da waɗannan larurori da makamantansu haka sabon shi haka tabi'ai haka aka samu cikin tabi'i tabi'ina har zuwa kan manyan malaman hadisi da na fikihu kamar su al ahmad imamu ahli sunna wal jama'a da kuma al'imamu shekul islam ibn taimiyya duk suna bin waɗannan hanyoyi wajen ainihin raba mutane da irin waɗannan larurori to ba don komai ba don mun hana mutane zuwa wurin bokaye da ɗan bori da makamantansu to lallai ne mu yi wa mutane bayanin wata hanya da musulunci ya zo da ita dangane da magani akan waɗannan irin larurori tare da ta imani domin babu wani abu wanda ya fi imani da aƙida daraja a wurin Allah mutumin duk da ya asara su ya yi asara su shi yasa zuwa wurin bokaye da yan bori haramun ne a cikin addinin musulunci don haka kullum muke jawo hankalin yan uwa musulmi akan wajibi su tsoraci zuwa wurin bokaye da yan bori da yan dabo da yan sihiri da yan tsubbu saboda waɗannan dukkaninsu kafirai ne kuma wanda ya je wurinsu ya kafircewa abin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi ya faɗi a cikin hadisi sahihi da al'imamu ahmad da abu dauda da bazar suka ruwaito haka kuma ma'aiki ya faɗi a cikin hadisi sahihi da al'imamu muslim ya ruwaito cewa wanda duk ya je wurin boka ko ɗan bori ko ɗan dabo sai ya yi kwana arba'in yana sallah ba a karɓi wannan sallah tashi ba wancan hadisi yana nufin ma'ana in ka je kuma ya gaya ma magana ka yadda to ka zama kafiri wasu malamai suka ce ai wannan hadisin shi ma itlaqan ne za a ɗauke shi akan cewa mutum ainihin wato ba a karbi sallar shi ba to ala ayi halin ne muna jan hankalin yan uwa musulmi akan su guji zuwa irin waɗannan wurare saboda waɗannan hanyoyi ne na shirka musulunci yana da maganin kowace irin larura ta zuciya ce ko kuwa ta gangan jiki addinin musulunci ya zo da ita manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba sai ya tafi makaranta domin neman sani sa'an nan dangane da ainihin waɗannan al'amura da suke ainihin ta faruwa to abinda kullum muke jan hankalin mutane shine gashi duk sanda aka zo aka yi wa mutum ruka aka samu ainihin aljani din nan sai ke faɗin cewa ai ya shiga wannan mutum ne ko wajen shiga bayi ko wajen wani abu makamancin haka to duk abin da ke haddasar da wannan shine musulmi so da dama sukan gafala wajen duk abin da za su yi basmala wanda yake abin da yake ka'ida ta islama shine duk abin da za ka ambaci sunan Allah wannan yana muna na zuciya waɗannan fasikan aljanu kuma yana ainihin kare ka daga su da izinin Allah wannan mu kuma abubuwa da muke yi muke raba mutane da larurori na aljanu da sihiri da makamantansu ta hanya ta ainihin alkur'ani da sunna to ba wai karfin mu bane ko dabaran mu a'a wata falala ce ta Allah da kuma ikon shi don haka kirari da alfahari da yabo ya tabbata ga Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya babu wani ƙarfi da dabara gare mu Allah ke da ƙarfi Allah ke da dabara Allah ke da ilimi da iko sai dai mu muna yin abin da Allah ya ce a yi ne shine a karanta mutum alkur'ani Allah ya ba da izini a raba shi da wannan larura don haka muna roƙon Allah Allah ya kare imanin mu da mu Allah ya raba mu da shirka da bid'a muna roƙon Allah ya tabbatar da ainihin rusa bokanci da bori ta waɗannan hanyoyi waɗanda ainihin muke bi domin rashin yi wa jama'a bin waɗannan hanyoyi da matakai ne ya kawo kasuwa ta 'yan bori da bokaye da 'yan tsubu amma matuƙar mutum ya san cewa za a zo a karanta alkur'ani ya samu lafiya daga larurar da ke fama da ita yana da wahala wannan mutum ya je wurin 'yan bori su kuma malamai abinda muke cewa su ji tsoron Allah abinda baka sani ba baya nuna babu wannan abu jahilcinka akan abu ba yana nuna wannan abu babu shi ba ko kuma ba daidai ba ne annabi musa annabin allah ne amma ya tafi ainihin wurin hadiru wanda yake shi ma annabin allah ne domin ya ƙara sanin wasu abubuwa waɗanda allah ya gaya mishi cewa hadiru ya san su shi kuma musa bai san su ba annabi musa ya tafi kuma ya ƙaru da ainihin ilimi abin da yake wajibi akan malamai kenan in an zo da abu baka san shi ba ko baka taɓa jin labarin shi ba ko malamin ka bai taɓa karantar da kai ba sai ka nemi sani akan wannan abu amma kar ka gaggawa hukunci daga baya kuma ka zo ka rasa yadda ba ka yi babu wanda ya tilasta ka akan yin wauta ko ganganci abin da aka tilasta ka shine neman ilimi Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu mai magana Muhammad Awwal Adam muciya sabon gari Zaria Allah ya shiryar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika